Shugaban sansanin 'yan gudun hijira da ke sabon kuci goro a nan babban birnin tarayya Mr. Philomen Emmanuel ya min karin bayani. Matsalar malaria lokacinsa ne. a shi daya ba asibiti ne wanda watakila ko an taimaka mana da shi ko mobile clinic ba ba kome ba. So gaskiya muna faman damuwa da irin wayannan sosai saboda gaskiya muna shan wahala. Rashin lafiyan kam gaskiya suna nan da yawa na zazzabi ba wanda ma ba zan iya irga su ba. Wani irin taimako kuke samu daga wurin gwamnati? To mu dai gaskiya mu dai muna dangane dai ga wasu churches da kuma masallatai da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane ne dai haka masu tausayi su ne suka fi yawan taimaka mana a nan saboda mun yi mun yi ya gwagwadon karfe eh, mu akan muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana da hospital a nan har yanzu ba mu samu ba ba mu ga komai ba so mu dai muna roƙo ga jama'a masu tausayi har yanzu su sake taimaka mana ina dab da hada wannan rahoto na samu labarin hukumar bada agajin gaggawa ta ma'aikatar raya babban birnin tarayya ta kai masa dauki alhaji Abbas Idris shine shugaban hukumar. Gaskiya mun tura jami'an kula da lafiya sun bincika mana sun tabbatar mana da wannan matsayi. Haka da ke magana da kai bai wuce sa'o'i uku ko hudu ba da muka gama rarraba musu kayayyakin sawa na maganin malaria a dukkan sansanin ba ma kaɗai wannan ba. Don saboda dama akwai wata kungiya da ta bamu wayannan kayayyaki din kuma yanzu mun rarraba musu banda ma wannan kuma akwai rigunan sauro wanda shi ma muka rarraba musu sannan kuma muna magana da hukumar kula da lafiya ta birnin tarayyar Abuja don su su da duba tantance mana Hajiya Fatima Kiara Muhammad ita ce jagora wata kungiyar sa kai mai suna Like Minds Project da kuma kan tallafa wa 'yan gudun hijira. A yanda ke maka magana yanzu su gwamnatin da kansu abin ya fi ƙarfin. Shi dole ƙungiyoyi kamar namu kamar international organization to UN da sauransu dole su shigo su taimaka. Abin ya fi ƙarfin Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.